Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar da shirin labarai daidai karfe 5 da minti 30 daga nan birnin Yamai. Masararru Asmana shi nake muku lalemar harbin a cikin shirin na yau Litinin 18 ga watan Janairu na 2021. a cikin shirin za ku ji cewa wasu kungiyoyin farar hula sun yi kira ga jam'iyyun siyasa da su dama da matasa mata da kuma nakasassu a cikin lamuran ƙasa bayan kammala zaɓuɓɓuka ƙungiyar nakasassu masu fafutukar kyautar rayuwar nakasassun a cikin al'umma sun shirya wata kasuwar bashe kolin kayayyaki na gida a maraɗi a ƙarshen mako a rahoton musamman na shirin yau malamar shari'a maimuna gazibo za ta kawo haske akan lokacin da kundin zaɓe ya ƙayyade domin shirya wato tarurruka da kuma farfagandi na zaɓe a Nijar. Za mu fara wannan labarin wato da wannan sanarwa ta rishi a cikin daren Juma'a zuwa wayewar Asabar ta gabata ne. Allah ya yi wa abokin aikinmu Alhaji Haruna Musa rasuwa a gidansa da misalin karfe uku wato an yi jana'izar marigayi Haruna Musa jiya Lahadi a Sebiri Zarma garinsa na aihuwa da ke cikin gundumar kwalo a jihar tilibiri an yi rishin mutum mai ladabi taimako da kuma aiki in shi haruna abdurrahman dan jarida kuma mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyo amfani wanda aka fi sani da sunan asirans a zantawar shi da muktar hamadu haruna baya da wani babban abokin wasa iri na wanda muke tsokanar juna kuma kowa yake wasa da shi kowa ya san shi shi yasa maka ga wurin jana'izar tashi irin mutanen da suka zo wasu daga wasu ƙauyuka na can ƙauyen garin nasu na seberin dusu suka zo ya jima yana son aikin radiyo ya yi matsayin da shi ke sauraren radiyo rfe ƙauyen yana haɗa mutane na gari abin da aka ce har suka sa mai suna haruna rfe don in ka shekara hudin haruna musa can ba a san shi sai ka ce haruna rfe mutum ne gaskiya wanda muka yi zama alheri da shi a zama wanda ban taba gidin wanda da ya faɗa da shi nan ba cikin gidan nan amfani kamun shekara ta 2013 gidan rediyo da talabijin na ƙasa suka nemi aron su da shi da abokin aiki na guda biyu abubakar wannan ba'are suka koma can haruna iyalan da ya bari mata uku da 'ya'ya shida allah ya raya su allah ya sa su ma su biyo halayya shi. ta son kowa sai dai mu ce allah ya ji kanshi kawai wato a can baya kun saurari isu mamman kenan na radio amfani wanda suka taba aiki da marigayi alhaji haruna musa hukumar ƙasa mai kula da kare hakkin bil'adama da ƙungiyar da ake kira muwan da kurciya sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa jiya inda suka yi kiran jam'iyyun siyasa da su mai da hankali sosai ga saka matasa mata da kuma nakasassu a cikin al'amuran ƙasa bayan zaɓuɓɓuka ga kaɗan daga sanarwar ta bakin kwamisar al-mustapha musa ide CNDH da Mandukurciya suna tunatar da shugabannin jami'in siyasa wajabcin girmama doka kan batun kota musamman na kashi 25 cikin 100 na kujerun zaɓuɓɓuka babbar shaida ta mulki na gari suna kira da babban murya ga jami'in siyasa da yin Allah wadda da duk wasu nau'in nuna bambance-bambance musamman da ke da alaka da jinsi wajen raba kujerun zaɓuɓɓuka daban-daban da fatan ganin Nijar ta yi amfani da kason 50-50 tsakanin mata da maza. zuwa hangen shekara ta 2030 ranar da aka tsaida ta aiwatar da shirin odd shekara ta 2030 a ƙarshe sai ya ashe da mando kurciya kamar yadda sharuɗan paris suka ce sun ɗauki niyya na kafa wani rukunin sa ido wajen shigar mata matasa da nakasassu cikin harkokin jama'a da na siyasa Front Republican pour le Changement FRC a takaice wannan shine sabon kawancin siyasa da jam'iyyu takwas suka kafa jiya a Yamai. mambobin kawancin sun bayyana cewa kofofin frc na buɗe ga dukkan jam'iyyun siyasa na nijar masu aƙidar tabbatar da zaman lafiya da adalci sun dai wato su da waɗannan jam'iyyu ba su gabatar da 'yan takara ba a shugabancin shugabancin ƙasa da ya gabata gidan ƙwallon kafa na jihar maradi ya karbi bikin baje koli da kuma sayar da kayayyaki na gida wanda ƙungiyar nakasassu ta tsara a ƙarshen mako masu tsara bikin sun fito ne daga yamai tawa tilibiri da maradi madam bubakar zainabu bisundi shugabar projen ta bayyana cewa wannan wata haduwa ce ta baiwa al'umma damar yi wa nakasassu kallo da idon rahama C'est festival et une sabga ce da kuma baje koli wanda ke sanya nakasassu a gaba ma'ana don a nuna cewa nakasashe baya ga tsinkayar da jama'a ke yi masa yana iya shiga cikin ci gaban kasarsa. idan kuka ɗauki duka abun da ya shafi aikin fata kayan abinci duk abun da yake na gyaran jiki ne da wasu kayayyaki daban-daban nakasassun da suka zo daga jihar maradi tawa tilberi da kuma nyamai su ne ke baza kolin su babbar matsalar da suke fuskanta ita ce musamman sayar da hajar su a cikin nijar misali muna amfani da lakare don rubutu da man goge-goge da giryaj da makamantan abubuwan tsaftacewa. To amma ba mu sayan wa'annan kayayyakin a wajen nakasashe. shi ko su ne masu sarrafa kayayyakin. Tsarin kasuwanci mara shinge a nahiyar Afirka wanda aka kaddamar a ran ɗaya ga watan Janairu na 2021 ya kan kama in ji ministan kasuwanci da bunƙasa masana'antu masu zaman kansu. Sai dai kuma Saidu Sadu ya bayyana cewa ana cigaba da tattaunawa a game da mutunta ka'idodin wannan tsari da ake kira Zelekaf. Tsarin kai da kawon masanyar falala zilikaf na kan zartaswa. A ranar ɗaya ga watan Janairu aka saka aiwatawar dukkan sharuɗan an girka su, kuma a yau duk wata albarka da za ta shigo mu, an ɗauke mata duwan muna kokowa bisa ga amsar harajin karya da amsar tarar bakin iyaka ta karya da ke tsinke kasuwanci kenan kawar masanyar falala a cikin nafiyar ta tabbata ainihin muna ci gaba da tattaunawa don ku ba albarkatun kayayyaki kaɗai ne. akwai maganar ma'aikatun tattalin arziki yawon buɗe ido ayyuka da ake wa kamfuna lauyoyi da za su aikin dukkan wa'annan abubuwan na cikin shimfiɗar mu'amala shine muke kammalawa don ya kasance kwararren masanin lissahi ɗan ƙasar Nijar ya kasance da zama a Afirka ta kudu ba tare da wata matsala ba zai zama tamkar ɗan ƙasar. A zahiri wannan shine fasalin tsarin masanyar falala a cikin nafiyar. shaguna takwas wato barayi suka fasa a kasuwar dole ta zandar cikin daren asabar zuwa wayewar lahadi barayin sun shigo shagunan ne ta sama wato ta rufi wannan kuma ba shine karan farko ba da ake sata a wannan kasuwar ta dole a cewar 'yan kasuwar a zantawarsu da mustapha mamman sani kimanin karfe bakwai da minti arba'in na shigo cikin shago na bude sai na ga shago na ahoshi sai na koma nan bakin kofa akwai polisan nan na bakin kofa na je na kira wasu na ce su zo su gani na ce to mu wannan wani na aiki ne wannan kasuwa an ce da masu gadi kun hana mu dauki masu gadi wannan yau mu gobe amu wannan ji ba amu wannan ruwa ba bar shi ba to mu masu shago an zo ana hausa mu cikin shago da man can baya an dauka mu kuɗi ya kai katin miliyan kuma yanzu ma an bude an dauki kuɗi ba mu san yawan da aka dauka ba duk wannan gaje ka waɗi me he ce wai kasuwa ba banki ba ce kaza kaza a ba mu incin mu mu dauki masu gadi saboda wannan shago da ma biya ka samu kuma kuɗi kullun suke nema yaushe za a zo a hau saman shago a buga shago a buga tal a tira a shiga shago shago guda bakwai ne aka shiga aka bude a kuma magabata yana da kyau su kama a yi maganin abin nan a dangane da wannan lamari sumaila mamman sani mai kula da tafiyar da al'amuran kasuwar dolan ya bayyana cewa za a kaddamar da bincike sai dai kuma da haka ya kira ga 'yan kasuwa na su rika lura a hirar shi da ali keta Muna da wani mataki na tsaro da ke bisa kulawar 'yan sanda da wani matakin da ke bisa kulawar wani kamfanin gadi ana iya shiga cikin wani shago ta hanyar yanke har tol shida da shago shida wannan ne gaskiya ke kawo daurin kai ana iya kimanta kuɗin da suka bace zuwa jika ɗari shida da saba'in kayayyaki ba a san ko nawa ba ne domin irin wannan sata cikin kasuwa ku sani yadda suke yi ma'ana mutum baya shiga kasuwa da daddare yana ɓoyewa cikin kasuwa idan ya ɓoye cikin kasuwa da dare ya yi sai ya fito ya yi satarsa an taɓa samun irin waɗannan ƙananan sace-sace sau da dama mun yi wani taro da dukkan wakilan 'yan kasuwa domin shaida musu cewa duk wasu kaya masu daraja ba za a barin su ba cikin wani shago ma'ana kuɗi zinariya ko makamantansu. Kasar Nijar da kasar Libya sun tashi ba ci ko daya a karawarsu ta kwallon kafa jiya a hilin wasa na Japoma a birnin Duwala na kasar Kamaru a cikin tsarin ranar farko a rukunin B na kwambular cin kofin nahiyar Afirka na Shan na 2021 a cewar shafin yanar gizo na hukumar kwallon kafa ta Nijar. Yaran Haruna Dulla da ke da maki daya sun taka rawar gani in ji wasu manzarta wato wasan ƙwallon kafar Afirka. yayin wannan karawa dan wasar nijar na tsakiya abdulmumuni da rankun wato ya kasance zakaran wasar karo na gaba zai kasance tsakanin nijar da jamhuriyar wato demokradiyyar congo a ran 21 ga watan janairu da muke ciki kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman ka'idodin tarukan zaɓe da farfagandan zaɓe suna wato suna kunshi ne a cikin ayoyin doka masu lambobi 90 da 91 na kundin zaɓen ƙasa na Nijar. Kamar yadda waɗannan ayoyin doka suka tanada dukkan tarukan zaɓe, shargulla, sanarwar nuna goyon baya ga wani ɗan takara ko wani kawancen jam'iyyun siyasa kai tsaye ko ta wata hanya doka ta haramta su kafin a buɗa farfagandan zaɓe. Bugu da ƙari jam'iyyun siyasa da aka ƙirƙira ta hanyar doka ko kawancen jam'iyyun siyasa da 'yan takara masu zaman kansu ne ke da hurumin shirya tarurrukan wato na zaɓe cikin mutunta wa'adi malama shari'a maimuna gazibo ta yi muna ƙarin haske Ana iya yin farfaganda kafin zuwan lokacin zaɓe? Duk wani farfagandin da za a yi kafin lokacin bai dace ba, babu wani zancen yin farfagandi ko yaya yake bai kamata ba in dai ba a buɗe kamfen zaɓe ba. Babu zancen yin sanarwar nuna goyon baya ko kuma wani taron gangamin bin wata jam'iyya ko wani ɗan takara ko kuma wani haɗin gwiwar jam'iyyun siyasa. doka ba bata bada izini ba haka zalika daga lokacin da aka bayyana lokacin zaɓe hukumomin gwamnati ba su da yancin su rinka kai ziyara a cikin ƙasa ko da ko ta aiki ce inda za ta tara jama'a da kuma sanarwa ta yaya farfagandan zaɓe ke bayyana farfagandan zaɓe na bayyana ne ta hanyar kafa fotuna rarraba takardu yin muhawara ta kafofin sadarwa da sauransu kahin lokacin zaɓe Wakil hurumin shirya taron zaɓe. 'Yan siyasar da gwamnati ta yarda da su, da gungun 'yan siyasar da kuma 'yan takara masu zaman kansu. wanda aka rubuta sunayensu su kaɗai da ke da incin tsara a muhawarar zaɓe. Yaushe ne ake kaddamar da yaƙin neman zaɓe? A game da zaɓen raba gardama ana buɗa farfagandin ne kwanaki goma sha hudu kahin zaben a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaben a sha biyun dare. A game da zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki ana buɗa farfagandin kwanaki 21 kahin ranar zaɓe kuma a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaben a sha biyun dare. A game da zaɓen ƙananan hukumomi da na da'irori ana buɗa farfagandin ne kwanaki goma kahin ranar zaɓen kuma a rihe kwana ɗaya kahin jajibirin zaɓen a karhe goma sha biyu na dare. matin et la à minuit. Wake da nauyin kula domin tabbatar da cewa an bi waɗannan ka'idodi. Hukumar da ke kula da al'amuran sadarwa tare da ma'aikatar ministan da ke kula da al'amuran zaɓe su da ke da nauyin inganta wannan dokokin. Madalla masu karshen shirin kenan na maricin yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.